إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata tara ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1442 daidai da 23 ga watan maris shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan tara yakubu avenue daura daga Ladima road an gwari mijiyar kaduna wannan ƙasa ta mutu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka a a'immatul arba'a kudurin magabata jagororin nan guda hudu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi abu abdullah malik bin anas al-asbahi imamu darul hijra abu abdullah muhammad bin idris shafii al-qurashi abu salih abu abdullah ahmad bin hambal al imam imamu ahli sunnah wal jama'a rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'a a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na hamsin da shida mun kwana a shafi na arba'in da tara a ƙarƙashin zantuttukan imamu ahmad bin hanbal imamu ali sunna wal jama'a akan tauhidi za mu tashi a fakara ta bakwai inda malam yake cewa ja'a fi kitab الرد على الجهمية يازو أسكن لتافا إمام آمد واني ولفا يربو تاد هننسا يسا مسسونا الرد على الجهمية ردي ميد مرتني أكم ما تأكيدا جهميا للإمام أحمد نا إمام أحمد بن حنبلي الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة kauluhu maganarsa wa za'ama jaham bin safwan imamu ahmad yace jaham bin safwan ya rai cewa anna man wasafa allaha bi shay'in mimma wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi aw hadatha an rasulihi sallallahu alayhi wasallam kana kafiran wa kana min al mushabbah min al mushabbiha imamu ahmad yake cewa wa za'ama jahm bin safwan jahm dan safwan ya raya cewa anna man wasafa Allah bi shay'in mimma wasafa bihi nafsuhu duk mutumin da ya siffanta Allah da abinda Allah ya siffanta kansa da shi inji jahm dan safwan fi kitabihi a cikin qur'ani Allah ya siffanta kansa da siffofi ba a cikin qur'ani Bijan bin Safwan yace in ka ce wa'annan siffofin da Allah ya faɗi a cikin qur'ani in kai magana da su aw haddatha an rasulihi ko kuma yayi magana akan siffofin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da shi ana kafiran inji jam bin Safwan ce wannan mutumin kafiri ne wai abin da Allah ya faɗi a Qur'ani in ka faɗe ta kai ma ka zama kafiri in ji jam ina fata an gane me dalilin sa yace wa kana al mushabbiha yana daga cikin masu kamanta Allah da mutane saboda haka ya zama kafiri matsalar da jam bin safwan ya fada a ciki shine fa'idan mutum ya san wa'annan aƙidun saboda yau rashin sanin su zai sa ka ga mutum ya fada cikin wata aƙida mummuna kuma ya zo ya ta fada a kanta shi jam ɗan safwan duk malaman da ke zamanin zamaninsa sun bada fatawa kafiri ne shi saboda ya fara ne da ya zama firitinka sai ki kwana arba'in bai da akwai Allah ba bayan ya gama wannan kwana arba'in din ya gama tunani akwai Allah ko babu sai ya ce da ya gama tunaninsa sai ce to ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu Allah ba kuma ba za ka ce Allah na sama ba kuma ba za ka ce Allah na ƙasa ba kuma ba za ka ce Allah na gabas ba kuma ba za ka ce Allah na yamma ba kuma ba za ka ce Allah na kudu ba kuma ba za ka ce Allah na arewa ba kuma ba za ka ce yana cikin duniya ba kuma ba za ka ce yana wajen duniya ba me kenan ai babu kenan ko wai bayan kwana arba'in da ya gama tunani shi ne faɗa haka to shi ne yake cewa duk wanda ya ce Allah na sama kafiri ne Haka akwai wanda suke cewa ai yan izala su sun ce Allahnsa na sama su Allahnsa na ko ina to maganar jaham ne wai shi a aƙidarsa Allah na ko ina ba za ka ce in ka ce Allah na wuri kaza wato ka iyakance Allah ka fita daga addinin Allah to shi jam dan safuwa ne yace to duk abin da Allah ya siffanta kansa a cikin Qur'ani mutum musulmi in ya kwatanta Allah da wa'annan siffofin kamar yadda Allah ya siffanta kansa da shi to wannan mutumin ya fita daga addinin Allah saboda yanzu ya kamanta Allah ne da mutum saboda shi ya ce wai in ka ce Allah na sama ka iyakanta Allah kenan in kuma ka ce Allah na da fuska sai ce ka kamanta Allah da ɗan adam saboda haka mutum ya zama kafiri haji shi inda matsalar shi ta faru kenan kuma asalin akidarsa ya ɗauko ne daga wani malaminsa da ake kiransa Ja'ad bin Dirham shi Ja'ad din shi ma akidar ya ɗauko ta ne daga wani Krista da ake kiransa Susan shi kuma wannan Susan din ya ɗauko ta ne daga wani mutumi ba yahude da ake kira ɗaluta shi kuma ɗalutan nan asalin an baffan wani ba yahude ne da yi wa manzan Allah sihiri don ya kashe shi kajin da aka samu akida to shi malaman zamaninsa suka ba da fatawa cewa wannan mutumin ya fita daga addini aka yanka shi aka kashe shi duk irin waɗannan masu aƙidin nan zindiƙai abinda musulunci ya tsara da irin wannan zindikancin kashe su ake yi yanzu ba ga misali wannan zindikin na kano abdul-jabbar irin kalaman da yake ta faɗi inda akwai doka ta musulunci kashe shi ake yi irin wannan ba wai ma muƙabala ba kashe shi za a yi saboda na farko ya ci mutuncin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma duk wanda ya ci mutuncin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kashe shi ake yi ko ya ce ya tuba sai an kashe shi haƙƙin manzo kenan ina fata an gane ya ci mutuncin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ci mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma waɗanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar a cikin al'ummansa babu wanda ya kai su alkhairi su ne salatata ƙurun al-mufabbala ƙarni guda uku wanda manzala ya rayuwa da su sahabbai kenan wanda suke bin su tabi'ai kenan wanda suke bin wanda ke bin su a atba'u tabi'ina kenan ko wa'annan manzo Allah ce a cikin al'umman sa ba wanda ya kai su daraja kuma har duniya ta nade ba za a kai su daraja ba su ne wanda Allah ya zabe su ya fifita su duk wani alkhairi da mutum zai yi in baya ɗaya daga cikin ƙanin nan uku ya kai su daraja ba duk abin da yi wa musulunci ya kai su daraja ba ina fata an gane to kaga irin wa'annan mutanen kashe su ake yi ina fata an gani. za a kashe su saboda ya zama izina ga waɗanda suke da irin waɗannan aƙidu amma da yake kaga ba Allah ake nufi ba za ka ga wannan ya fito ya kare shi wannan ya fito ya ce shari ake masa wannan ya fito ya ce kaza saboda kawai abinda mutane suka kasa abin nan ba su san kimar addinin Allah ba ba su san ƙimar manzon Allah ba kuma ba su san mutuncin gidan manzon Allah dan duk wanda ya san wannan baya bukatan wani tawili shi ta ibnu taymiya ya rubuta littafi musamman zararran takobi duk wanda ya zagi manzon Allah sarimul maslul ala Shatanin rasul zararren takobi duk wanda ya zagi manzan Allah kashe shi ake yi a ka'ida a musulunci ko ya ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kaskantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya aibanta shi da siffa wanda take zubar da mutuncinsa wannan mutum ana kashe shi ne ko ya ce ya tuba musulunci ya ce sai an kashe shi ina fata an gane in ya tuba tubarsa zai masa amfani ne a wurin wa Allah amma dokar da musulunci ta bada a kashe shi amince wannan matsalan to kaga irin wa'annan zindikan kakkaɓe su ake yi a rage guba a cikin al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ya ɗauko ta a cikin arraddu alal jahaniya mujalla wato shafi na ɗari da hudu sai malam ya ce wa aura da bunu taimiyya fiddar imamu ibnu taimiyya ya zo da asari daga imamu ahmad a cikin littafinsa dar'u ta'arud al-aql wan naql wannan littafi ya yi raddi ne ga mu'tazira kuma akan ka'ida guda ɗaya shine al-aqlu salim muwafiqun lin-naql wa inda at-ta'arud huma yuqaddamu ƙaddamun nakl asali kenan akan wannan ka'idar ya rubuta littafi mujallaji uku akan wannan ka'idar kai guda ɗaya ina fata an gane wato su mu'tazila suna cewa idan kwakwalwarka ta ci karo da nassi ka jefar da nassin ƙur'ani da hadisi ka watsar da shi ka yi amfani da kwakwalwa da ka yana gaba da nassi amma ji matsalan to ne sai yake kawo ka'idar akan cewa a aqidan ahlus sunnah wal jamaa al salim Allah ba shi ya lici kwakwalwa ba kuma ba shi ya bada umarni a bautata masa ba to duk ibadan da Allah ce a yi baya taɓa cin karo da kwakwalwa sai dai kwakwalwa da take gurɓatacciya an gurɓata ta da wani tunani wanda ya saba wa dokar Allah da manzansa amma haka kurin mutum salimi kwakwalwarsa ba ta cin karo da nassi saboda nassi waye ya ba da umarni Allah da manzansa kuma kuma shi ya halicci kwakwalwa Allah baya taɓa ba da dokar da ta ci karo da kwakwalwa to shi yasa sai ce al'aqlu salim muwafiqun lin-naqli sahih kwalwa kubutacciya ta yi daidai da nassi ingantacce in dai nassi ingantacce ne kwakwalwa baya cin karo da shi sai ce wa inda ta'arud bainahuma amma in an samu kwakwalwa ya ci karo da nassi yuqaddamu an-naql sai ce ana gabatar da nassin ne a ajiye kwakwalwa saboda nassi aka ce ka bi ba kwakwalwa ba to su kuma sai suka ce a'a kwakwalwa aka ce ka bi saboda haka duk lokacin da ka samu wani nassi a tunaninka sai ka ga kamar ya ci karo sai suka ce ka watsar da nassin ka yi amfani da kwakwalwa saboda su a wurin su wai kwakwalwa ne Allah ya fara halitta kuma Allah ji su suka ce wai Allah ya ce bai taɓa halittan wata halitta da ta kai kwakwalwa daraja ba ita zai tambayi bayansa kuma da ita zai ba su lada saboda haka kwakwalwa tana daidai da nassi a wurinsu wato bal kwakwalwa ma ta fi nassi ji inda suka samu matsala to a cikin wannan littafi nasa qaulul imami ahmad ya nakalto maganan imamu ahmad yace nahnu nu'minu bi anna allah ala al-arsh mu a aqidan mu ta sunna wal jamaa aqidan magabata mun yi imani cewa Allah yana saman al'arshinsa kaifa sha'a yanda ya ga dama wa kama sha'a yanda kuma yake so bila hajjin amma ba tare da iyaka ba wala sifatin ya hawa wasifun balle wata siffa mai siffantawa ya ce ya kai da gaci akan wannan siffar cewa Allah siffarsa ka zane aw yahidduhu ahadun ko kuma wani ya iyakance ga inda yanayin siffar Allah yake ko kuma a wuri kaza siffar ubangiji za a same sa fasifatullahi minhu siffofin Allah daga gare sa ne walahu kuma nasa ne wa huwa kama wasafa nafsuhu shi kuwa wato wa'annan siffofin kamar yadda Allah ya siffanta kansa da shi ne la tudrikuhu al-absar gani idanuwa ba sa iya kewaye Allah da gani saboda su jahaniya da mu'tazila shubuhar da ta shige su shine idan an ce ana ganin Allah kenan an iyakance shi saboda haka suka kore suka ce ba a ganin sa kuma Allah da kansa ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir idanuwa ba sa kewaye ubangiji da gani Allah ko shine ke kewaye komai da gani shine kuma mai tausasawa mai bada labari akan abin da bayi ke aiwatarwa to su matsalar da suka samu suka ce in an ce ana ganin Allah kenan amma Allah iyaka kenan Allah ya kama da dan adam haka ba su yadda ba wa'annan nassin da Allah ya tabbatar a Qur'ani sai suka kore suka ce ƙarya ne ina fata an gane yanzu kaga suna ta Allah kenan ko Allah da kansa ne siffanta kuma ya faɗi ya bada labari kuma manzonsa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce za a ga Allah ranar tashin kiyama ina fata an gane su kuma suka ce ƙarya ne ba a ganinsa kuma duk wanda ma ya ce yana ganinsa ya zama kafiri ba samu matsala ko ba samu ba kaga an samu kaga irin wa'annan munanan aƙidun mutane suna buƙatar sanin su ba don komai ba saboda yanda suke shigowa al'umma da aƙidu iri-iri munana sai ka ga mutum ya ɗauki wa'ansu aƙidu daga cikin irin wa'annan ba tare da ya sani ba kuma ya dinga tallata ta ba tare da ya san cewa yana tallata mummunan aƙida ba kaga a matsayinka na mai bautata wa Allah a bisa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimta na magabata kana bukatan sanin wa'annan dan ka nisance su ka fada a ciki mutane da yawa sukan fada cikin wasu matsaloli alaƙarsu da ubangiji ba tare da sun sani ba saboda me sun jahilci al'amari to saboda haka ubangiji ya yi mana bayani a cikin ƙur'ani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fayyace mana komai dangane da Allah a cikin sunayensa da kuma siffofinsa kaga wa'annan bangaren guda biyu idan kana neman abu a wurin Allah da wa'annan fa zaka yi wa Allah zaka kururuta ubangiji zaka girmama shi zaka yabe shi sannan Allah ya amsa maka dan Allah yana son a jinjina masa a kururuta shi a girmama shi a yabe shi sannan a faɗi damuwa Allah ya zai amsa maka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaga in mutum bai san wannan ba sai kai ta addu'a kuma ka ce ka addu'a baka ka biyan bukata ba ina fata an gane to mutum yana bukatan sanin su dan ya kiyaye su malam yace ya dauko wannan a cikin dar'u ta'arud al-aql wan naql mujalladi na biyu shafi na 30 sai yace wa aurada ibnu abi ya'la imamu ibnu abi ya'la ya zo da asari shi ma an Ahmad da Imam Ahmad bin Hanbal annahu qala cewa Imam Ahmad dan hambali? Allah ya ji kansa da rahama ya ce man za'ama anna la yura fil akhirah fa huwa kafirun duk wanda ya raye cewa wai Allah ba a ganinsa a lahira to wannan mutumin kafiri ne mukazzibun bil qur'an ya karya qur'ani tunda Allah ce wuduhu yawma na nazira haskoki a wannan ranan suna cikin haske ila rabbiha nazira saboda za su yi dubi zuwa ga ubangijinsu Allah ka samu cikin su saboda duk wanda ya ga Allah to insha Allah subhanahu wataala ya shiga aljanna kuma me Allah ba zai taba fushi da shi ba ina fata an gane saboda wanda Allah ke fushi da shi a ranar lahira Allah ba zai bari ma ya gansa ba Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun kafirai da munafukai da mushrikai a wannan ranan Allah zai sa shamaki tsakaninsa da su ba za su ganshi ba saboda Allah na fushi da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lahira Allah zai yi fushin da bai taba fushi irinsa ba kuma bayan wannan fushin Allah ba zai ƙara fushi irin wannan ba shi sa hatta annabawa a lokacin suna jin kwarjinin su tunkari ubangiji su nemi ceto a lokacin da mutane za mu wato za mu tafi wajen annabi adam ana neman ceto sai annabi adam ya ce wannan abin ya fi ƙarfinsa a je wajen waninsa a je wajen annabi nuhu shi ma ya kawo uzuri ya ce a je wajen waninsa Aje a samu annabi ibrahim a zo wajen annabi ibrahim shi ma ya ce ba zai iya ba Aje wajen annabi musa a zo wajen annabi musa shi ma ya ce ina ba zai iya ba Aje a samu annabi isa a zo wajen annabi isa ya ce shi ma ba zai iya ba a zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce ana zuwa wuri na sai na ce na'am wannan aikin nawa ne tafi in faɗi a ƙarƙashin ƙarƙashin ubangiji wanda mala'iku guda takwas ke riƙe da shi kowane guda ɗaya kansa kafansa ya ƙure ƙasa ta bakwai kansa kuma ya ƙure ƙasa ta sama ta bakwai yana su takwas suna riƙe da al'arshin ubangiji suna tasbihi suna subhanallah suna cewa ya ubangiji ɗan adam bai girman ka ne yake saba maka ka duba girman mala'ika fa kafansa ya ƙure ƙasa har ƙasa ta bakwai kansa ya ƙure sama har sama ta bakwai suna riƙe da al'arshin ubangiji ba ku san wa'annan mala'ika fa kenan ko ka duba mala'ika jibrilu wanda manza Allah ce Allah ya nuna masa mala'ika jibrilu yana da fukafukai guda 600 kowane fukuke guda ɗaya ya rufe sama da ƙasa ya ɗaya Ko wani fiffike guda ɗaya yana da ɗaya biyu har shida ɗari shida Ko wani guda ɗaya rufe sama da ƙasa ina fata an gane kaga wannan nuna muka girman mala'iku suna riƙe da al'arshin ubangiji saboda al'arshi ya fi kursiyu girma shi kuma kursiyu ya fi sama da ƙasa faɗi fa wasi a kursiyu hussamawati wal ard kursiyun Allah ya fi sama da ƙasa to shi kuma kursiyu bai kai al'arshi girma ba har manzo Allah ya kwatanta shi girman kursiyu da girman al'arshi kaman ka dauki kwabo ka jefa shi cikin sahara zaka ganshi sai ce to kwatankwacin kursiyu da al'arshin ubangiji kenan Kuna fata an gane kaga yana nuna maka girman ubangiji ya wuce duk yanda kake tunani saboda haka kaga mutum shi sa gobe kiyama ‘yan aljanna in suka shiga aljanna aka shiga da ‘yan wuta-wuta sai a zo da mutuwa da siffa ta dabba kamar yadda zo a cikin wato hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sa a yi shela sai a ce ya ahlal janna sai su daga kai wa ya ahlan nar ya ɗan wuta su ma sai su ɗago kai sai Allah ya ce hadha huwal maut wannan ita ce mutuwa tusbahu mutuwa ma sai a kashe ta sai a yanka ta mutuwa ta ɗanɗani ne mutuwa sai a ce ya ahalal janna khuludun la maut ya ku aljanna ku dawwama ba mutuwa sun daga mutuwa an kashe ta a gabanku. ku wa ya ahlan nar khuludun la maut su kuma yan wuta za a ce to kuma ku dawwama saboda babu mutuwa shine la ya mutu fiha wala yahya ba a mutuwa a wuta sannan ba a yin rayuwa mai daɗi a cikinta saboda me azaba ce kamar yadda Allah ce azaban sa'ada azaba ne mai hawa duk sakon ɗaya yana ƙaruwa har zuwa ranar da za a fita mutum in mutum laifi ya kai shi zuwa ga wuta ba shirka ba amma wanda shirka ne shi kuwa faufau faufau har abada ba zai taɓa fita daga wuta ba Allah ka tsare mu Allah kuma ka kare mu daga fadawa cikin hukumarka Allah subhanahu wataala ana ganin sa a lahira amma mu'minai za su gansa saboda haka sai Allah ya ce wa ɗan aljanna me kuke so ku yi buri sai su ce ah, ya Allah kuma me za mu so a rayuwarmu ba ka tsiratar da mu daga wuta ba ba ka shigar da mu aljanna ba sai Allah ce akwai wani abin da kuke bukata a wuri na shine yadda ta na yadda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba ko kaga wannan ya ƙara musu nasuwa kenan ba za a fitar da su daga ina aljanna ba sannan sai Allah ya kwaranye hijabin da ke tsakaninsa da su sai ɗan aljanna su ga Allah ba a taɓa ba su abin da ya kai dubi zuwa ga fuskan Allah daɗi a aljanna da ya kai ganin Allah daɗi ba wato ganin Allah ya fi aljanna da duk kayan marmari da jin daɗi na aljanna wani ɗan ƙauye fa ya tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasan tunani ko sai ce hal fil jannati khailun ya rasulullah waya aljanna akwai doki <laughs> kaga shi tunaninsa kenan ko sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi sai ce idan Allah ya shigar da kai aljanna in adkhalaka Allahu aljannata in Allah ya shigar da kai aljanna laka khairun min yaqutatin kana da doki na yaqutu yaqutu na yaqutu ne yatiru bika fil janna haythu zai dinga yawo da kai tashi sama ma da kai inda kaga dama kaga ne kenan ana nuna masa ba irin na me. na duniya bane ko ina fata an gane ai saboda Allah ce wa ha ma tashtahihi hihil anfus a cikin aljanna abinda mutum yake kwaɗayinsa sa akwai wata talazzul a'yun abinda idan ido ya gani zai ji daɗi ko akwai shi wa an antum fiha khalidun kuma ku a cikin ta dawwamammu ne ina fata an gane saboda haka bishiya ta aljanna manzo Allah kira ta tsuba sunanta tsuba bishiyar aljanna ita kuma bishiyar kawanta kaman wato yasirun rakibu fiha matafiyi zai haukanta zai iya shekara ɗari bai kure ta ba yana tafiya kawai bai kure ta ba amma ne kayan ta fa wani in an faɗa ka zai fara tunani ko sai Allah ce kutufuha daniya kayan marmarin aljanna a kusa take kana kwance akan gadonka kana so kawai kana cewa mangwaro sai ka ji ya matso kawai sai dai ka tsunka Allahu akbar Allah ka kai mutum eh eh <laughs> amma aiki ne tukuru Allah ka ba mu ikon aikin da za mu shiga aljanna ina ba da an gane kana kwanta ba kai haka kawai mangwaro zu zai taho apple nu sai dai ka tsunka ha <laughs> sai warin wata ka ji alaji shi kuma mai warin da wanzu yake zuwa mu dai binta suga muke zuwa, ina fata ta gane kaga eh, kaga me yake sai nuna maka daɗin abin da ke cikin aljanna Allahu akbar Isa Jafar Tsayyar lokacin da aka sare mai hannayensa guda biyu aka nuna mai aljanna ya fara jin daɗi yana rairaye a bayatinsa saboda aljannan da aka nuna masa ina fata an gane to kaga wannan abu ne wanda duk mutum mai hankali mai tunani ya kamata ya burinsa Allah ka samu cikin aljanna ya Allah ka kama mana shiga aljanna duk abin da zai kai mu zuwa ga samun yadda ka ya Allah ka ba mu ikon aiwatar da shi duk abin da zai sa kai fushi da mu ya Allah ka rike mu kaka ba mu ikon aiwatar da shi ya Allah kamar yadda ka haɗa fuskokinmu a nan ka haɗa mu a cikin firdausul a'la aljanna na da daɗi amma sai dai aikin shiganta ne ke da wahala eh eh haka ne Allah ya samu dace to wannan magana mana ya ɗauko shi ne a cikin tabaqatul hanabila mujalladin farko shafi na 59 haka kuma ya zo a cikin shafi na 145 malam ce wa aurat ibn abi ya'la an abdullahi bin ahmad har ila yau ibn abi ya'la ya nakalto magana asari daga abdullahi ɗan imamu ahmad ƙala shi abdullahi ya ce sa'altu abina tambayi babana an ƙaunin ya ƙulun dangane da wa'ansu mutane da suke cewa lamma kallamallahu allahu musa a lokacin da allah ya yi magana da annabi musa lam ya takallam bi sautin ai wai allah ba bai yi magana da sauti da ake ji ba فقال أبي سيبا بانا إن جاء عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني يتي سيبا بانا يبانا أمسا يتي تكلم الله بصوت ألا ياي مغانا دا صوتي وهذه الأحاديث وأنن حديثا نرويها كما جاءت منا رويتوتا كمريان دا سكزو وألا يتي أتكلم قرآني با يفدي با لوكة دا a'a wannan wa kallamahu rabbuhu ko qala rabbi alini anzur ilayk a'a wa nada rabbuhu ko ubangijin sa ya kira sa annida'u bi sautin da sauti ne yusma ana ji wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ranar tashin kiyama in Allah ya tara mu a fili guda daya zai shela zai kira yasma'uhu man da'uda wa man qaruba na nesa da na kusa za su ji su daidai wa daida kaga in mutum yana magana wanda ke kusa zai iya ji wanda ke nesa ba zai ji ba ko amma idan Allah ya yi magana da sauti da wanda ke nesa wanda ke kusa zai ji shi daidai wa daida ba bambanci ina fata an gane wato wannan yana nuna maka girman wa Allah subhanahu wata'ala kenan to shi kuma wa'annan suka ce jami'a ce suka ce ai Allah baya magana saboda haka in an ce Allah yana magana an kamanta Allah da dan adam kuma ai dan adam da baki da labba da hakora yasa yake magana saboda haka in aka ce Allah na magana Allah ya kama da dan adam saboda haka suka ce Allah baya magana Allah kuwa da kansa ya tabbatar da yana magana kaga anan ai sai da suka kamanta Allah da dan adam kenan suka kore ko ina fata an gane maimakon su yi imani ba Allah ya ce yana magana ba domin yadda Allah na magana a su suka ce in ka ce Allah na magana ma ka fita daga addinin Allah saboda ka kamanta Allah da dan adam an wannan matsala to shine eh, Imam Ahmad yake gaya wa ɗansa yace duk hadisan nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani mu ma muna rawaito sa ne yanda manzo Allah ya bayani a cikin Fatul Hanabila mujalladin farko shafi na 185 sai malam ya ce wa akharajan lalaka'iyu an abdus bin malik ala bin malikin al-attar wato imamu ibnu jaririn lalaka'i kenan ya rawaito daga abdus bin malikin al-attar yana daga cikin marwaita usul usul sunna na imamu ahmad yana daga cikin jerin gwanan wato mazaje da suka rawaito daga imamu ahmad bin hanbal qala yace sami'tu ana najini aba abdullah waye kenan abdus bin malik bin al shine yake cewa dalibi ne daga cikin daliban imamu ahmad yace naji ni dinnan ne magana abdus bin malik bin al-affar yace yaji ba abdullah baban abdullahi alkunyan kenan ina fata an gane shine wa ahmad bin hanbal yaqul naji imam ahmad dan hanbali yana cewa wal qur'anu kalamullah qur'ani magana ce ta ubangiji walaysa bi makhluqin amma kuma qur'ani ba halitta bace raddi ne ke yi wa mu'tazila da jahaniya wala tad'uf an taqula laysa bi makhluq yace kakkai rauni dan ka ce qur'ani ba halitta bane kamar yadda su jami'a daga cikin mu'tazila suka ce in ka ce ƙur'ani maganar Allah ne ka kafirta saboda ka sai dai ka ce qur'ani halitta ce wata halitta ce wai Allah ya halicce ta ya ajiye ta in Allah zai yi magana wannan halittar ita take magana a makofin ubangiji amma ba Allah ba amince matsalar wannan ita ce maganar mu'tazila kuma kan wannan maganar sun azabtar da malamai kusan shekara talatin da hudu malamai sun sha wahala hatta shi imamu ahmad ya mai bulala ya fi dubu ɗaya an ce dole sai ya ce ƙur'ani halitta ne Na. sosai kuwa <laughs> ina ba ta an gane duk wanda kaji ya ce ba aljanu ko da malami ne yana da akidan mu'tazila ne na akidan mu'tazila ne ina ba ta gane akidan mu'tazila ce ko yana inkarin aljani ya shiga jikin dan adam akidan mu'tazila ce Allah ya samu dace ku shine malam Imam Ahmad yake cewa kada kai rauni dan ka ce qur'ani ba halitta ce qur'ani maganar Allah ne fa inna kalamallahi minhu saboda maganar Allah daga ubangiji ne saboda kalamullah shine kaga sifa ce fi'liya zatiya lazima lillahi ta'ala ina fata an gane saboda haka Allah yana magana kuma ƙur'ani maganar Allah ce sai dai a ƙarshen al'amari Qur'anin nan da muke gani za a waye gari babu shi Qur'anin nan da yake muke gani wata rana za a waye gari babu shi hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah kasa kai mu zuwa lokacin hadisin Huzaifa wanda Imam Ibn Majah ya rawaito shi yace wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi Laylatin fala yabqa fil ardi minhu aya za a wayi gari babu qur'ani a doran kasa ko aya ɗaya ba za ta rage ba abin da zai rage kawai a duniya kalmar la ilaha illallah amma mutane ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san zakka ba ba su san aikin hajji ba kawai abin da suka sani la ilaha illallah su ma za su dinga cewa wannan zai ce ni ma kakana na na tashi na yana karanta yana faɗin la ilaha illallah ita kaɗai za su rage a duniya silatu ɗalibin huzaifa ya ce la tuguni anhum la ilaha illa Allah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk ai kalmar la ilaha illa ba za ta amfanar da su ba tunda su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san zakka ba ba su san aikin hajji ba kullu zalika yu'ridu anhu huzaifa yana faɗin haka huzaifa ya kauda kai bai ce mai komai ba sai ce thumma aqbala alaihi fi thalitha sai huzaifa ya kalle shi a karo na uku sai ce ya silatu kunjihin minan nar kai sila wannan kalmar ta Laila illallahu illallah za ta tsiratar da su da wuta a ranar tashin kiyama tunda ai Allah cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula mu zama masu azabtar da bayin mu ba sai mun turo musu an sako to wannan zai zo ne a ƙarshen duniya lokacin da ba ka'aba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce ya nuna Ka'aba dan Afirka ne zai rusa ta bakin mutum haka manzo Allah ya sifanta shi gajere gwani haji siffan aswadun afhadun kasirun gajere gwami baki tattara alashiyai wannan mutumin shi zai zo ya warware ɗakin ka'aba block bayan block zai zo da sojoji ne in ya warware block sai mika wannan kuma sai su je hatayar muhafil bahar za su je da ita a teku ina kenan bahar kenan ko red sea baharul ahmar red sea a nan red sea za su jefar nan kaga jidda kenan kaga jidda da da makka ai ba nisa ko kaga a nan zai je su jefar da ita sai a wayi gari babu ka'aba to a irin wa'annan mutanen an wayi gari ba ka'aba a qur'ani sai Allah ya tada kiyama a irin halin a wannan lokacin ne Allah zai tada kiyama kuma lokacin da za ta da kiyama wuta ce za ta fito daga yaman haka manzo Allah ce za ta kada mutane zuwa filin da za a yi kiyama mutane za su dinga gudu shine malam bawashi yake cewa gudun bambalaki idan suka gaji sai wutar ta dan tsaya su huta suna gama wuta sai wutar ta ƙara sai su iba da gudu sai ta kai su can wajen sham filin sham wajen suriya a nan filin manzala ce a nan ne za a tsaye da kiyama sai a yi busan ƙaho Allah ka tsare mu Allah kada ka samu ga wannan lokaci kaga irin wannan yana nuna maka fitina ta ne ta wato tashin alkiyamu to qur'ani magana ce ta ubangiji daga ubangiji ya fara mala'ika jibrilu ya ji ya haddace ya sauko da shi zuwa ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsawon kwanaki shekaru 23 na fata an gane daga nan kuma Allah ya karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya mutu a shekara 63 sayyidina Abubakar ma ya mutu a shekara 63 sayyidina Umar ma ya mutu a shekara 63 sayyidina usman ya rasu a shekara 83 sayyidina ali shi kuma ya rasu a shekara 63 dama manzo Allah ya girme shi da shekara 30 ina fata an gane kaga bayan mutuwar manzo Allah da shekara talatin da uku shi kuma ya rasu ko da manzo Allah ya rasu ina fata an gane shekara ta goma ji matsalan shi kuma ya ya rasu a shekara ta nawa shekara arba'in zuwa arba'in da ɗaya haka ya rasu ina fata an gane to za ka ga kaga manzo Allah ya haife shi sayyidina Abubakar ma ya haife shi sayyidina Umar ma ya haife shi sayyidina Uthman ma ya haife shi kuma amma sayyidina Umar ya aure diyarsa Ummu Kulsum ya haifi babanta kuma ya aure diyar saboda a lokacin su suna kokarin alakanta zuriyar su ne da mutanen kirki suna son zama da mutanen kirki shi yasa ka duba Ja'far bin Abi Talib wan Ali bin Abi Talib ne ko amma ya auro fatimatu bintu umais ina fata an gane fatima bintu umais jafar ne ya aure ta da ya mutu a yakin Mu'ta sai da na abubakar ya aure ta ina fata an gane bayan sai da na abubakar ya rasu kaninsa ali bin abi talib shi kuma ya zo aure ta saboda su ko da yaushe alaƙan nan suke so da mutanen kirki ta da suna burin a ce a tashi tare to mu kuwa in ka ji ana neman alaƙan akwai kaya ne in ka ji akwai masu numfashi sai ka ji a'a ai mutanen da ai yanzu akwai a cikin mutanen da iyayenmu na da wanda wa'ansu suna nan da rai Allah ya ba su za ka ga suna kallon suna kallon mutuncin nan wato mai kyau suna rike shi amma mafi galibin mutane a yau ba ce fa ba mutanen kirki ba amma mafi galibin mutane a yau in kana da kuɗi to kai abokin tafiya ne amma in baka da kuɗi an banta ka a gefe ina ta an gane in ka ji dama ana cewa kai ashe wacce ta samu nagari to akwai kaya ne amma in ka ji in ka ji ana cewa za mu yi bincike mu talaka ne bitik ina ta an gane in ka ji an ce za mu yi bincike to talaka ne bitik amma ne kuɗi ne za ka ji an ce a'a ai ta yi sa'a tana da farin jini white blood cell tana da shi ku eh, kaji irin da matsalan ke tasowa shi sa ku dole su lokacinsu mutunci suke dubawa da kuma addinin nan ne mahimmanci shi suke dubawa ina fata an gane wannan kuma shine ke sa mutum ya kasance a daidai Allah ya sa mu dace shi sa malam sai ce walaysa minhu shay'un makhluq babu wani abu halitta daga ubangiji nan ya kamata mu dasa aya insha allahu subhanahu wa ta'ala idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi a sabon gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk